Tsaka mai wuya. An yi wani kumbushe in ji Malam Bahaushe tsakanin gwamna da shugabannin tsohuwar majalisa ta inda aka yi abinda yau ya dawo abinda jama'a ke tuhuma. Jama'a muna fata kuna lafiya a daidai wani lokaci da muke shirin gabatar muku da shirin yau na tsaka mai wuya. a lokacin da muka faro muhawarar da muke saurari a yanzu kan dambarwar siyasar jihar bauchi mun faro ta ne daga babban muhimmin lamarin nan da ya faru na siyasa a cikin jihar a shekarar na wato saukar mataimakin gwamna injiniya nuhu gidado da kuma mai gurbinsa da sula abdu katago to amma a hankali a hankali muhawarar wacce ake tsakanin dan majalisar dokokin jihar aminu tukur da ke adawa da gwamnati da kwamar sabo muhammad da ke kare gwamnati din sai gashi ta so mu kutsa a cikin wasu abubuwa na daban da suka shafi kamun ludin ita wannan gwamnatin ta MMA e da ke can Bauchi kamar ayyukan da ta gudanar da kuma wanda ake cewa bata gudanar din ba to amma har yanzu da muke kokarin barin maganar mataimakin gwamnan da shiga wasu bututuwa irin wannan din mutanen Bauchi ba sa barin mu inda wasu su suke nuna mana cewa ai ba wai maganar mataimakin gwamna kaɗai ba a sauran bututuwa ma laifin yana kan gwamnan jihar ne to amma magoya bayan gwamnan sun ce sam ba haka zancen yake ba sunana alayi sagir madakin shira gaskiya dai ban ji daɗi ba domin ni a nawa ganin laifi na gwamna ne kuma wanda suka kewaye gwamna ba sa gaya masa gaskiyar abin da yake faruwa a jihar bauchi amma inda suna gaya masa gaskiya da ba za su kai zangar saɓani da dubuce ba ma amma mazannin kana gwamna ka zama dodo sai abin da kake so da a yi abin da ba ka so ba a yi sattin ka da shi ba ko mai kyau ne ko mara kyau ne to gaskiya bi sabi lallai ba wai dufuti ba da yawa ma za su iya yin murabus ajiye aikinsu a kai magana adam yam arab dangane da saukan nuhu gidado dabiti gwamna sadonan jama'are a zahirin gaskiya bai ma al'umman jihar bauchi adalci ba bai kuma kyauta mu mu al'umman jihar bauchi ba sakamakon zaben sa muka yi kuma ya kamata a ce idan dai yi resigning yayi shawari da magoya bayansa yanzu ka duba kamar ya ture ya shure ma magoya bayansa furani yanzu ina da su lankayu bayan da su lankayu ya soka ba da shawarin su ba ba kuma da yaddan ainihin karamar hukumar da ya fito ba ba da yaddan yankin da ya fito ba To kamar yadda muka faɗa muna ƙoƙarin juya akalan muhawarar nan da ake a tsakanin waɗannan 'yan siyasa na Bauchi zuwa ga wasu bututuwa na daban a yanzu. Wanda shi ne ya mu ga batun zunzurutun kuɗin nan kimanin naira miliyan dubu hudu da aka ce an ranto daga bankin UBA wanda a kansa ne shi Habu yake namun jin karin bayani daga bakin honorable aminu tukur ire-ire na wanda suke da ra'ayin su bi diddigin abun ni na yi imani da allah da cewa majalisar dokokin jihar bauchi a wannan gaba ba ta zauna a majalisa ba ko da na rana ɗaya hujja ta shine a majalisa akwai abin da ake kira auto recorder wato wata mashin da take ɗaukan duk wani abin da ya wanzu a fulo na majalisa wadda yau idan aka je ga duk hukuma da za ta yi bincike za a samu majalisar dokokin jihar Bauchi ba ta zauna a wannan tsakani na kwana goma sha biyar ba. Don haka an yi wani kumbushe in ji malam bahaushe tsakanin gwamna da shugabannin tsohuwar majalisa ta inda aka yi abin da yau ya dawo abin da jama'a ke tuhuma eh, to bari yanzu mu tambayi shi comrade sabo da yake yana sane da yanda wannan kuɗi ya shigo musu a gwamnatin gwamnatance ai idan ka fahimci maganansa ya ansa tambayan da kansa tun da baya majalisa kuma a lokacin akwai majalisa kuma doka ya yadda gwamna ya yi aiki da wannan majalisa wanda take bushewa kafin su su shigo kuma su shugabannin wancan lokacin ai an kalubalance su ba mutum ɗaya da ya fito ya ce ba a yi ba ta hannunsu ba ne domin mun nuna takaddun da su abin nan aka yi transmitting wa majalisa aka yi transmitting wa shi gavna na amincewa da shugabannin majalisa na wannan lokacin na sun bashi dama ya zo ya, ya karbi wannan bashi maganan da aka zo na karban wannan bashi na biliyan hudu bayan da aka kaddamar da majalisar jiha zartarwa ta jiha an kawo wannan kuma sun sa albarka a kansa tun da lokacin ana buƙatan kuɗi an shigo kenan a wannan gwamnati kuma shi yana cikin kwamitoci da aka yi na karɓar mulki shi wana ya san cewa an zo an samu jihar bauchi a wannan lokacin ma'aikatan gwamnati ma a wani lokacin suna yajin aiki ne ɗaya kenan na biyu mun zo mun sami ma'aikatan gwamnati a jihar bauchi a lokacin suna bin bashin albashi wa'yansu wata biyu wa'yansu wata uku ana buƙatar to amma ina kai ka na ƙarshe mm. shine kuma mun zo a wannan lokacin ba zan manta ba mm. ana maganan za a fara azumin ramadan kuma akwai ɗawainiya da hukuma take yi kuma babu ko kwandala da aka bari wa asusun jihar Bauchi bisa rahoton da suka bayar so kaga waɗannan su ne abin da ita banki ta nema kuma ta samu takaddun kuma an karbi wannan bashi kuma an kashe su kamar yadda na zayyana maka daidai gwargwado bisa abin da aka sa a kai. yau wato alhamdulillah yanzu batun shine ka dai gaya ma al'ummar jihar Bauchi wannan biliyan hudu ah. an yi amfani da shi ne wajen mm. gudanar da wasu ayyuka na haji mm. da ciyarwa mm-hmm. da kuma biyan basussukan eh, malamai mm-hmm. da kuma babba babba babba shine a lokacin kuma da aka zon state kaga damina ne kuma gwamnatin malam isa ya guda da ta wuce bata bar ko da trailer ɗaya na taki ba so kaga da shi aka yi amfani aka sayi ton 20 aka raba wa manoma a jihar bauchi to idan muka komo bangaren ita uwa uba gwamnati mm. wanda yake za su ƙananan hukumomi guda 20 suna ƙarƙashinta ta mm. kuma ana cewa gwamnan nan bai yi komai ba aiki ma ba kammala su ba mm. aikin hanya ne eh, da dai akwai wani aiki ma wanda aka ce ya gama ya zama to garbado wanda yake shekara uku kenan hanyar nan da ya tashi daga shatalashalan ah, banki din nan ya nausa zuwa rukunin gidajen eh, masu kananan kuɗi to ko za gaya mana a shekaru uku nan da gwamnatinku ta apc ta yi ƙarƙashin jagorancin ma abubakar ya yi wa al'ummar jihar bauchi a yanzu a jihar bauchi ma'aikata suna samun albashi a kan lokaci amma lokacin da gwamnan ya zo mm. albashin nan biliyan ɗaya ne da a na jiha kenan ai mutane ba su ganewa mm. albashin jiha albashin ƙananan hukumomi wanda ya haɗu da malaman makaranta. Shin kuɗin ƙananan hukumomi ba aka turo su bane. Tun lokacin ma ba haka bane. Tun ba ne. Tun zuwan da muka zo wannan gwamnati mm. ba a taɓa samun webbage wato takardan albashi na jihar bauchi ko bangaren jiha ko bangaren karamar hukuma da ya gaza naira biliyan biyu da miliyan ɗari uku ba ba taɓa ba ayyuka kuma da ake magana gwamna muhammad abdullahi abubakar na apc a yanzu magana da nake maka akwai ayyuka daban-daban na gine-ginen hanya da na gyare-gyaren ofisoshi na mataimakin gwamna da ramat house da na gwamna da ake yin su wanda ba su gaza talatin da takwas ba. Ina kai ka manyan hanyoyi kawai kwaya ɗaya da yake magana akwai hanya da ta tashi daga Misau ta je Udubo za ta ƙarasa gama kilomita ɗari da biyar ne. Kuma a yanzu magana da muke na fi sabilin hanya sosai da gadoji a tun da hanyar da ba a taba gyaran ta ba rabon da a taɓa ta tun 1982 tun lokacin marigayi ta tare ali shine lokacin da baba aje aka yi aiki a ɓangaren ilimi ɗin, manya-manyan makarantunmu ba su taɓa samun lokaci na kulawa ba kamar lokacin shi gwamna Mohamed Abdullahi Abubakar misali ina jin daɗi sabila da shi yana cikin wannan harka da muke duka Abubakar ta tare Ali Polytechnic lokacin da muka zo kwas kwaya ɗaya ne na kwamfuta ta samu sahalewa na ja'ana na, na bangaren ma'aikata take ba su tantancewa eh. amma a yanzu magana nake maka wallahi sun matallahi akwai kosi sama da 48 waɗanda aka tantance su kuma an fara digiri wannan gwamnatin ma eh. ta fi mai da hankali akan ilimi kiwon lafiya eh. tsaro da kuma noma sabila da yanzu kaga kaman program na an kobura wasu kafin mu zo wannan mm. Mm. ina so ya zamanto kwanan nan shi mm. shugaban kasa ya zo nan jihar bauchi wanda yake jama'a dai suka ce babu wani abin da shi shugaban kasa ya zo gabatar illa kawai ma a nan an zo an gwada wasu amalanke ne sannan ma ana zargin gwamnan nan ya je ya yi aran traktocin noma ne wanda yake guda ɗari biyar aka ce mm. kuma a ranar mako guda biyar aka gwada mm. sai kwanakin baya da aka zo aka kaddamar da taki mm. na noman wannan shekara inda yake aka sake kawo wayannan traktoci suka zazzagaya gari shin yaya batun yake ne ko in kun sayi wannan traktoci me yasa hana ku ba wa jama'a na farko dai bari mu gyara wa mutane fahimta akan al'amuran nan babu yanda za ka yi abubakar tafawa balewa dandalin abubakar tafawa balewa ya dauki tarakto guda 500 kuma ni a sani na na mulki na duniya in an ce maka za a kaddamar da abu akan ebo kaɗan ne daga ciki domin a nuna wa mutane irin nau'i da kuma irin kayan da za a raba kuma maganan cewa wanda ma da kanka kace daga baya an kawo 'yansu waɗanda da a farko su 'yan mu na cikin gida ai suna cewa filato aka karba kuma kaga mu a bangaren yada labarai sai da muka je filato muka ɗauko kalan nasu muka nuna a talabijin kowa ya gani cewa akwai hoton gwamnan jihar filato a cikin su wanda namu babu to alhamdulillahi wa'annan tractor guda 500 ne wanda a tarihin jihar bauchi dai ni da nake karantawa kuma nake bibiya babu lokaci ɗaya da wata gwamnati a take ta yi yunkurin ba da traktoci guda 500 to an ba masu waye ne to a gaishe ku to a shirin makon gobe Allah ya kai mu za mu nemi jin waɗanda suka amfana daga waɗannan motoci na taraktoci da kuma ko daga jihar Filato ne aka auro su da gaske akwai kuma maganar zargin da ake na cewa gwamnatin Bauchin ta gayyato shugaba Muhammadu Buhari ya zo nan Bauchi amma aka sa ya kaddamar da ayyukan jabu wanda ba gwamnatin ta yi su ba muna fata za a kasance tare da mu a shiri mai zuwa yanzu ka muna godiya ga bakin namu wato rabar aminu tukur da kuma kuma da sabo muhammad ta da shi wakilin namu abdulhamid muhammad a can bauchi a madadin su duka ni ne aliyu mustapha sokoto a washington dc huta lafiya